واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذي shi ne تهيب na 129 فتأتوا لتاه الأدب المفرد مع الإمام الكفاية رحمه الله تعالى قام كرمتا حديثة بشدة بشدة شي كدي كبياني إن شاء الله تعالى أنا شاكا قريبة كتير لتقص حديثا yana karantar da mu halin ko ogo yana hana samun ijabar Allah subhanahu wa ta'ala ga addu'a wannan da jirin ya sa liman bukari da ya baji na 274 da ya so mu magana kan addu'a wannan babin shi ne an yi na addu'a wato tsarkakakkiya daga cikin addu'o'i babu akan addu'a tsarkakakkiya kalmata annafila yanda magabata suka fassara ta kamar ibn al-asir a littafin al-nihaya fi gari al-hadith wal asr a duk ilan biyar shafi na 77 yace annafila tana matsayin almanfula wato fa'ila ce bi ma'ana mafula abinda ake nufi shine alkhalifa Allah subhanahu wa ta'ala a littafin alkur'ani yakan yi amfani da fa'ila a matsayin mafula don haka tsari na larabci hakan ya kazo shi yasa imamu bukari ya yi amfani da wannan tsari a nan babu nasi lafi min addu'a abin da ya kamata shi ne a ce babu manhulati min addu'a al-manhula amma da larabci aka sanya al-maf'ula a mazaunin fa'il kamar misali a suratul qari inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fa in duril insan mimma khuliq khuliqa mimma in dafiq min ba'in dafiq hada fa'il wanda malaman tafsiri suna cewa ma'anarsa min ma'in madfuqin amma sai Allah madaukakin ce min ma'in dafiqin al-imam bukhari yana nufin da cewa annasilatu min ad-du'a karkakakkiya daga cikin addu'o'i ba kowace addu'a take yi take da sarki ba addu'a da take da sarki ita ce mai ma'ana ita ce take samun ijabar Allah subhanahu wa ta'ala kanta saboda haka ya yi magana a kanta annafila min addu'a menene annafila al-khalifa tsarkakakkiya daga cikin addu'o'i da mutum yake wato abin da yake nufi shi ya kasance addu'ar taka ta samu anniyatu khalifa ta samu tsarkakakkiyar niyya ta samu tsarkakakkiyar aiki wannan addu'ar ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake amsanta wannan fasaran ta ibnu masir haka ta zo a bayanin al-imam az-zamakhshari a littafin ta Kitab al fa'id fi garib al-hadith yana cikin na farko shafi na 76 haka nan tajul aruf a mujallal na goma shafi shafi 725 al-imam zubaydi wato wadannan magabata haka suka fassara wannan kalma don haka idan aka ce babu naqidati min ad dua ana nufin babul manhulati min addu'a babin da ke magana akan addu'a tsarkakekkiya ita ce take da tafi. sai kawo hadisi وحدثنا عمر بن حفص النفري قال حدثنا أبي عمر بن حفص نيتي بابا يا كرتد حديث سنن حفص بن غياث النفري قال ما يجوز يشي حدثنا الأعمش الإمام الأعمش يكن ضد حديث شين سليمان بن مهران الأسدي قال شيكم حدثني مالك بن الحارث السلمي مالك بن الحارث السلمي يكن ضد شي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي يا كربو حديث النجوان التاجي إلى أي عبد الرحمن بن يزيد النخعي da shi da ɗan uwansa al'aswar bin yazid dukkan su tabi'ai ne abdurrahman bin yazid ya karanta ya karbo hadisi wajen sayyidina usman bin affan abdullah bin mas'ud salman al-farisi huzaifa bin yaman wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa da shi da dan uwansa al-aswad bin yazid an-naqi wanda ya ba mu labarin nan a wannan hadisi shi wansa al-aswad al-akbar eh, wato al-mukabbar ana cewa ya musulunta in zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai amma bai samu damar gane shi ba a garakar jahiliyyar ta wani islam babban tabi'i ne waɗannan manyan tabi'ai ne da shi abdurrahman bin yazid an-nakhai da wansa al-aswad bin yazid an-nakhai dukkan su tabi'ai ne kala shi wannan tabi'i Abdulrahman bin yazid an-nakhai shi yake ba da labarin hadisin nan kala yake kana rabi'u bin husayn al-kufi akwai wani tabi'i kuma da ake kiransa ar-rabi'u bin husayn al-kufi shi ma ya rinki zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai nufe shi haduwa da manzon Allah ba saboda haka ba a sanya shi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to don haka yasa ake kiran waɗannan sahabbai tabi'ai manyan tabi'ai saboda suna da rai musulmai ne a zamanin manzon Allah amma Allah bai nufe su ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka ba a sa su cikin sahabbai gashi dai tun musulunta tun zamanin manzon Allah yana da rai amma tun da ba su haɗu da shi ba to ba sahabbai ba ne babban tabi'i ne babban tabi'i ne arabi bin husayn ana cewa idan ma ana littafin masu hankali a tarihin musulunci to ana sa shi a sahun farko baya ga ilimi saboda haka yana cikin almajiran abdullahi bin mutum daga cikin keɓaɓɓun almajiransa ya alimin a kafi talamihi rabi'u bin حسين akwai labarin da ubaida eh, ya ba da labari ubaida ne yaron abdullahi bin masud sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da babansa abdullahi bin Masu. yanda almajiransa suke da daraja a wuri shi don ana samun wasu almajiran ya zama sun fi daraja a kan wasu a wajen malami abdullahi bin Masu. yana da almajirai kuma daga cikin almajiran akwai wadanda suka fi daraja yaron abdullahi bin mas'ud yake ba da labari shi ne yake kira abu ubaida bin abdullahi bin mas'ud yake kana rabi'u bin husayn idza dakala ala ibn mas'ud idan ar-rabi'u bin husayn ya shigo na abdullahi bin mas'ud daga cikin almajiran lam yakusahu ibn li ahadin hatta yafrad kullu wahidin min sahibi idan ya fara shigowa dan abdullahi bin mas'ud to babu mai shigowa sai ya gama ya fita sai ya yi karatu ta ya fita sai sun yi magana da za su yi kafin wani mai akwai ranar da abdullahi bin mas'ud yake ce masa ya aba yanzu yana gaya ma arrabi'u bin husaini babban almajirinsa ya ce masa ya kai baban yanzu laura aka rasulullahi la ahabbaka ya ce wallahi na tabbata da manzon Allah ya ganka wallahi da ya soka saboda halayenka sun dace da halaye na waɗanda annabi ke iya so sai ya ce wa mara aikuka illa da karfin mukbitin ban taɓa ganin ka ba face na tuna waɗanda Allah ke kira al-mukbitina a cikin alƙur'ani duk sa'ilin da na ganka sai na yi tunanin kana cikin al-mukbitin al-muhdisin wannan labarin yana siyar alamin nubala da imam zahabi ya bayar game da arrabi bin husayn almajirin abdullahi bin masud yana mujallar na shafin 261 al-muhdisin wasu manyan mutane kasan a musulunci tsoron allah ba martaba ɗaya ba wani ya fi wani tsoron allah don haka in dai kaga kana karanta alkur'ani kaga an kawo alkhawfu alkhawf wannan li'ammatil mu'mini tsoron Allah ne wanda ya shafi duk musulmai gaba daya zaka samu da mutum wato imaninsa yana da nakasa amma dai akwai tsoron Allah a zuciyarsa ko da kaɗan ne inda musulmi ne to wanda shi ake kira alkawf wanda kowa yana samun irin wannan tsoron Allah a zuciyarsa to a cikin alkurani idan ka ga an kawo alkhashiyatu to ba kowa ne. shi ma tsoron Allah ne amma wannan tsoron Allah lil ulama il arifina na malamai ne waɗanda sun san Allah subhanahu wata'ala don haka in kaga alkhawf ya shafi kowa musulmi ana samun tsoron Allah duk fasikancinsa akan samu ko da kaɗan ne ko da kaɗan ne a zuciyarsa inda yana tare da kalmar shahada da wannan tsoron shi ake kira alhawu amma alkhashiyatu na masana ne idan kaga an sa alhaibatu lil muhibbina wadanda sun kai darajar wadanda Allah yana so wanda shi ne alhaiba amma idan aka ce almuqbitin to sune makura suratul hajj ayat 33 Allah ya bayyana yake ce ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bashiril muqbitin ya kai Muhammad kai albishir ga almuqbitin ka yi albishir ga almukbitina su masu tsoron Allah waɗanda tsananin tsoron Allah ya sa suke tawali'u a rayuwarsu ba su manta Allah ko da takan guda ne almukbitin me yasa Allah ya ce bashirin mukbitin Sune ne ce allazina idza zukira Allah wajilat sune almukbitin waɗanda an kira Allah sai zuciyarsu ta kada da zaran ya ji an kira sunan Allah hankalin su ke tashi saboda tsananin tsoron Allah da yake tare da shi shi na Abdullahi masu da yake ce ma a rabiu bin kusai na tabbata da annabi ya ganka da yaso kuma duk sa'ilin da na ganka sai na tuna tana cikin al don haka yasa ake cewa idan ana misalin masu tsoron Allah a tarihin musulunci baya ga sahabbai to idan ka ɗauko tabi'ai dole ka kawo arrabi Ubin husayn a sama babban malami ne wanda ibnu qayyim ya yi magana akan martabobi na tsoron Allah a cikin littafin sa madaris salikin yana juzu'i na farko shida, ya yace ala qadril ilmi wal ma'arifa ya al khawf wal khashya gwargwadon sanin da kake ma Allah gwargwadon tsoron da kake samu ma Allah saboda haka idan kana so ka san matsayin naka tsoron kana daraja ta alkhawfu ne ko alhashiya ko alhaibatu ko almukbitin wace daraja kake sai ka dubi ilimin ka game da Allah gwargwadon sanin Allah da kai gwargwadon tsoron Allah da za yi saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake inni la a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashya manzon Allah yake na fi ku sanin Allah saboda ka na fi ku tsananin tsoron Allah don haka yasa malamai suka ce ashe wanda ya fi sanin Allah shi ne ya fi tsananin tsoron Allah ta inda musulunci ya bambanta da kafirci ke kana ƙara ilimi inda ilimin na gaskiya ne a musulunci kana ƙara tsoron Allah amma kafirci kana ƙara saninsa kana ƙara kyamarsa shi musulunci kana ƙara saninsa kana ƙara kusantar shi kuma kana daɗa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya al-muqbiqi sune waɗanda ke mafi koli wato a martabobi na masu tsoronsa wanda dalilin haka yasa ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai albishir gare shi idan ka kai wannan daraja daraja da ba ka manta Allah a zuciyarka darajar da in an kira sunan Allah hankalinka na tashi kwanaki akwai wanda ya yi tambaya wai shi yana yawan tuna mutuwa hankalinsa na tashi wace addu'a za a bashi kaji shi maimakon ya yi ma Allah godiya a shi yana neman addu'a ya daina yawan tuna mutuwa ai ba zai ji daɗin rayuwar ba to shi wannan tabi'i da ake kiransa abdurrahman bin yazid an ya ba mu labari yace kana rabi'u bin husayn wannan tabi'i da ake kiransa ar-rabi'u bin husayn al-kufi ya kasance ya ati alqamata bin qais bin abdullah an yakan zo ya samu alqama bin abdul shi ma babban almajirin abdullahi bin masudi waɗannan duk almajirin abdullahi bin masudi الربيع بن حسين ألقمة بن قيس عبد الرحمن بن يزيد النفعي wanda ke bada labarin dukkan almajirin abdullahi bin masud kaga ya kawo magana mutum uku yana bada labari shi kansa almajirin abdullahi bin masud yace alkama eh, eh, arrabi'u bin husayn wannan bayan rasuwar abdullahi bin masud kenan Allah bin wasu ya riga ya rasu Allah ya masa rahama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake ba da labarin su almajiran abinda suke yi akan samu lokaci da Rabi bin Husayn ya zo wajen Alqamah bin Kai shi kuma Abdurrahman bin Zaid wanda yake ba da labarin dan uwa ne ga Alqamah bin Kai din dan uwansa sannan akwai wato kawunsu su ake kiransa ibrahim nakhai wanda duk kana ji a cikin tabi'ai wannan dalilin ya yasa imam zahabi ce fa haula ahadu baitin min ru'usil ilmi wal amal wani gida ne da Allah ya zuba masa albarka da uban da dan da kawun da babban gidan gaba ɗayan su tabi'ai ne kuma masana ne masu daraja yace yawmal jumu'ati wato idan ranar juma'a ta zo sai arrabi'u bin husayn ya zo ya samu alkama fa idza lam samma idan ya kasance baya gure lam yakun lam samma idan ban kasance ina gurin ba ko fa idza lam samma asali samma da larabci ishara ce ilal makan sai na kaga an samma fa ana nufin ga wuri wato ya taho ya taho wajen alqama ranar juma'a idan bana nan sai a aika fa arsalu ilai sai su aika in idan bana gurin wanda shine a suratul insan Allah yake cewa idan ka shiga aljanna wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wa idza ra'aita samma me ake in ka in ka duba samma fil janna in dai inda ka duba a cikin aljanna in ji Allah duk inda ka duba a cikin aljanna ra'aita na'imar wa mulkan kabira ni'ima ce kaga duniya nan wani wani in ka kalla sai ka dauke ido hankalinka ya ya tashi ranka ya baci amma Allah yake banda aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman duk inda ka duba aljanna to ni'ima ce za ka gani Allah ka samu na cikin masu shiga da ya gaya mana abinda almajiran abdullahi bin suka suke suke yi bayan rasuwar sa rabi'u da kusan yi kan zo wajen ba idan ba na nan su aika in zo sai mu haɗu sai mu zauna kamar suna bitan ilimin da abdullahi bin da ya karantar da su ke wannan wata hikima ce na tsare karatun da suka samu a wajen malamin su wato duk juma'a suna haka faja'a marratan sai gashi ya taho wani lokaci shirar arrabi bil kusai wa laftu samma kuma bana wani falakiya ne an kama su. to bayan sun tafi an kama sai ya haɗu da wa ƙada bi sai ce min alam tara ma ja bihi rabi' tunda wannan zama da muka yi ba ta nan ko ka san abin da ya kawo arrabi ya taho wani na ko ka san abin da muka tattauna wato wanda shi ya nuna cewar suna haduwa ne suna tattauna ilimin da abdullahi bin masud ya ya karantar da su da kuma matsaloli na addini abin da ya shige ma wannan duhu wancan ya tayar da shi ya taho bai samu bana saboda ka bayan ya tafi sai alkama wanda dama babban sa sai ya haɗu da shi ke ce masa ka san ku abin da ya kawo arrabi ibn husayn a wannan juma'a ga damuwar da ya zo da ita wanda muka tattauna a kai ya ce min alam tara aksara ma ya dubun lokacin da ya taho muka zauna ya ce shin ko ka ga yawan addu'ar da mutane suke a yau alam tara aksara ma ya dubun mutane na yawan addu'o'i wa ma aqalla ijabatuhum amma amsar addu'an kaɗan suke samu ijaba daga wurin Allah kaɗanci. ce wanda fa zamani tabi aikin har suke tattauna me ya kawo haka saboda ta yasa rayuwarsu gaba ɗaya rayuwa ce ta addini duk inda aka samu wata irin mushkila sai a koma a dubi yanayin rayuwar mutane ina aka bar Allah saboda a gyara sun lura da cewar mutane na yawan addu'a a wannan lokaci amma babu ijaba ijaba ita ce amsar Allah subhanahu wa ta'ala ana addu'o'i ana roƙon Allah amma ijabar kaɗan ce wannan shi ya kawo arrabi bin Hussein a wannan sati wato akan su yi magana akai ko me dalili wa zalika yake kuma dalilin shi annallahu azza wa jalla shi Allah magwayi ne daukaka la yaqbalu illa an-nafilata min ad-du'a Allah bai karba wata addu'a sai mai tsarki sai tsarkakakkiya ita ce kawai Allah yake karba kenan zamani na tafiya an waye gari a tuwogin masu tsarkin kaɗan ne kuntu ni kuma da ya faɗa ni haka sai ce a ah, ai wannan ma ba fahimta ku bace a walai ta da zalika abdullahi bin mas'ud ashe abdullahi bin mas'ud bai gaya mana haka ba da kafin ya rasu ai ya taɓa karantar da mu wannan ƙala sai shi alka mai ce wa ma ƙala ce me ya faɗa kana sai ce kala abdullahi bin mas'ud ai abdullahi bin mas'ud ya ce la ya yasma'u ullahu min muslimin wala mura'in wala la'ibin illa da'in da a ayyabutu min qalbi abdullahi bin mas'ud ya taba gaya mana haka Allah ya kara masa yarda wato abdullahi bin mas'ud ya ce la ya yasma'u ullahu min muslimin Allah baya jin addu'ar wato baya karban addu'ar musbi'in mutumin da ke faɗan abu don aji wala mura'in ko wanda ke aikata abu don a gani ka gani yake na. wala la'ibin da mutumin da ke wasa da ibadarsa illa da'in sai dai mai addu'a da ayat mutu mai kalbi wanda ya yi addu'an nan zuciyarsa ma tana tabbatar da wannan aji. saboda haka akwai karkatar zuciya akan wannan addu'a to wannan ita ce addu'ar da Allah subhanahu wata'ala yake karba ya biya wa mutum bukata a kan ba sai ce fa zakara alqama cikin masu ruwaya shin ya ambaci haka da alqama ne ce na ambare kuwa wannan bayani na almajiran abdullah bin masud ya taho a kitabu sunna na al-imam ahmad bin hanbal shine da 548 haka na al-imam ibn abi shayba ya kawo shi a littafin al-musannaf yana mujallad babban shafi na arba'in. amma ya taho ta riwayar malik bin al kala ya ba da labari kanar rabi'u kanar rabi'u bin husayn ya ati alkama rabi'u bin husayn ya kan zo wurin alkama bin qaisin kala yace fa ata sai taho ta rana falam yakun samma bai same shi ba fa ja'a rajulun sai ga wani mutum ya zo fa kala sai yace ala ta'jabuna min an-nas a wannan riwayar ya nuna cewa rabi'u bin husayn da ya taho bai samu alkama ba ne sai ya tarar da abdurrahman bin Yazi. abdurrahman bin zaid wanda shi ne eh, abdurrahman bin Yazi yazid annakai maimakon ya tarar da alkama sai yake cewa ala ta'tabu minan nasi wa kasarati du'a'ihim shin ba ku mamakin yanayin mutane a zamanin nan suna yawan addu'a wa qillati ijabatihim amma ijabar su kadanci ba ku yin mamaki me ya faru malamai suke tattaunawa faƙala rabi'u sai rabi'u bin husayn ya ce ta limazaka kun san ko me dalili ai abin da ya sa mutane ke addu'a ba sa ganin ijaba inna allaha la yaqbalu illa an-nasilata dua Allah bai karban wata addu'a sai ne sarki sai yace wallahi la ilaha gairu ina rantsuwa da wanda ba abin da ya cancanta abota maface shi Allah la yasma'u Allahu min musli'in Allah bai jin addu'a bai karban addu'ar mutumin da ke abu don aji me fadan abu don aji kana addu'a don aji ana yi kana zikiri don aji ana yi kana wa'azi don aji ana yi da ke zuciya ba babu ikhlasi saboda haka yasa yake magana akan tsarkakan zuciya wala mura'in da kuma wanda ke aikata abu don a gani wala la'ibin da wanda ke wasa da addininsa wala da'in illa da'in da'a fi tasabbutin min qalbi wanda shi ne lafazin al-Imam Ibn Abi Shayba sai dai mutumin da yayi addu'a addu'ar da ya zama to ta tabbata tun daga zuciyarsa bayan al-Imam Ibn Abi Shayba ya kawo to sai dauko labarin da al-Imam Malik ya bayar al-Imam Malik Allah ya masa rahma yana magana game da darajar tabi'ai wato bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ci gaba da karantar da mutane to almajiran sahabbai su ake kira tabi'ai su waɗannan tabi'ai ba daraja ɗaya suke da ita ba al-imamu malik yana magana akan darajar abdullahi bin Mas'u sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga bayanin da al-imamu sha'abi ya masa al-imam sha'abi yace ma ra'aytu qauman qattu akthara ilman wala a'zama ilman al-imam sha'abi yace ban taba ganin mutanen da suke da yawan ilimi ba ban ga mutanen da suke da yawan dauriya wala tafa an duniya waɗanda sun kame kansu babu ruwansu wato duniya ba ɗauki hankalinsu ba duk tabi'ai ban taɓa gani waɗanda ke da wannan siffa ba min ashabi abdullahi fiye da almajiran abdullahi bin mas'ud ya limamu sha'an saboda ya yi zama da tabi'ai ya ce rayuwar da ya yi da tabi'ai babu tabi'ai da suke da daraja irin darajar wato tabi'ai almajiran abdullahi bin mas'ud ya ce wa da ma sabaka hun bihi sahaba wallahi in ba don sahabbai darajar su ta riga ta tsere ba ba wanda ya isa ya kara sahabbai da wasu ya ce in ban da haka ma kaddamna alaikum ahadan wallahi ko da sahabbai ne ba mu gabatar da su akan almajiran abdullahi bin mas'ud wannan yana yana nuna girman almajiran abdullahi bin mas'ud darajar da suke da ita ya sani sahabbai sun fi kowa baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma in banda sahabbai to karka dauko wani ka tara shi da darajar almajiran abdullahi bin mas'ud saboda haka manyan mutane ne don haka yasa eh, al-imam ya kawo bayanin waɗannan tabi'ai wanda su ne manya a cikin tabi'ai game da matsalar addu'a addu'a da kake yi matukar zuciyarka akwai shagalta Allah subhanahu wata'ala ba zai karba al-imam al-bayhaqi ya littafi shu'ab iman ya kawo hadisin abdullah bin mas'ud da wanda abdurrahman bin yazid bin zaid ya tabbatar yake kala abdullahi masu inna allaha la ya kabalu illa nafi lafi min addu'a wala ya kamahu min musmi'in wala min mura'in da'in illa du'a a sabitin kalbu illa du'a a sabitin kalbu hadisan abdullahi masu ya zo da lafuza daban-daban wato allah bai karban addu'ar mutumin da zuciyarsa ta shaganta zuciyarsa ta yi ko oho da abin da yake roƙon Allah to Allah ba zai karɓi addu'ar ba wannan hadisin abin da yasa muka ce shi kadai zamu karanta saboda yana dauke da abubuwa kamar guda bakwai da ya kamata mu sani na farko abinda Abdullahi bin Mas'ud yake karantar da mu a wannan bayani bayanin da aka samu daga Abdullahi bin Mas'ud akan cewa Allah bai karban addu'a sai addu'a da ta zama to ta tabbata a zuciyar mai yanta yana fassara mana ma'anar al-gafla al al-gafla tana da tasiri ga addu'anka tana da tasiri ga ibadarka gaba daya matukar mutum yana tare da al-gafla to bayan cin ribar aikinsa Allah ka tsare saboda haka sharadi ne na addu'ar da mutum zai ya kasance akwai hudurun qalbi hudurun qalbi shine zuciya ta sakankance ma abin da kake roƙo sau da yawa za ka samu muna addu'a amma zukatan ba su ma san me muke ba zukatan ba su san ma me muke ba za ka ga mutum ya yi addu'an ya tashi ya bai ma san lafazin da ya faɗa ba ga zuciyarsa ta yi kogoho da abin da shi yake roƙa wannan addu'a da yake addu'ar banza ne shi ne abin da abdullahi bin da ya faɗa allah bai karɓan addu'a sai addu'ar da zuciyarka ta tabbatar da abin da harshe yake roƙo idan zuciya ta tabbatar ku kana da riba cikin wannan addu'a ne wanda kuma dole zuciyarka za ta samu alkushu idan dai gababunka za su samu alkushu shine tawali idan zuciya ta samu halarta wanda yi qayyim da fiya da ta madarij ya yayi bayani mutallal da bishafi da rubutu 34 az-zikru huwa at-takhallus min al-ghaflati wan wal farqu bainal ghafla wal nisyan akwai bambanci tsakanin al ghafla da kuma mantuwa akwai bambanci mantuwa ba ka da laifi a kai amma al-gafla tarkun bi ikhtiyarin gafili kai da kanta ne kai ko ofa da abu saboda ka sai a ce wane ya gafalta gafalalle ne amma mantuwa fa bi gairi ikhtiyari ka manta ne ba da zabin ka ba don haka mantuwa daban gafarta ma al'amari daban don haka yasa Allah ya ja hankalin annabinsa sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani a suratul a'raf wanda shine zai tabbatar maka algafla tana da hadari ga zikiri da muke da kuma addu'a da muke zikirin da muke idan akwai algafla aikin banza ne addu'ar da muke idan akwai algafla addu'ar aikin banza ce wallahi Allah zai karba ka duba aya ta biyar suratul arab Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wazkur rabbaka ga yana magana da annabi wazkur rabbaka ya kai muhammad kai zikirin Allah mahalikinka fi nafsika a cikin ranka tabarru'an ya zamanto akwai tawali'u lillahi ta'ala wa khifatan ya zama akwai khawfan min Allah akwai tsoron Allah a tare da kai a lokacin da kake wannan zikirin Allah wa dunan jahari min alqawli kuma ya zama kasawar ka bayyana maganarka wato kar karka daga murya kenan shine dunan jahari kasawar bayyana min alqawli maganarka Allah ke gaya ma annabi yadda zai yi zikiri Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yake koya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga yadda zaka yi zikiri واذكر ربك في نفسك أولا أشكرين تضرعا وخيفة إن كان ذكر نن kana كان ذكر cikin ranka كان يا يا كوما ونولي لا shi sa aka ce tabarru'an wa khifatan a same ka da tawali'u a same ka da tsoron Allah harshen ka fa kar a samu ya daga murya dular jahar min wal safe da yamma sai Allah ya ce ma bene wala takun min al-gafi kar ka yadda ka zama cikin gafalallu ashe idan mutum ya gafalta zikirinsa bai da kasi. da shi ne gargadi da Allah ta baraka wa ta'ala ya ma'anar sallallahu alaihi wasallam Allah bai ce ma'anabi wala kun minan nasina ba kar ka zama cikin masu mantuwa fa inna nisyana la yakunu tahta taklif mantuwa ba abu ne wanda kake sa kanka ba saboda ka baka da laifi akai fala yunha anhu ba a hana mutum ake karka manta a wannan aikin banza ne mantuwa ai dabi'a ce mantuwa dabi'a ce ko ka ce kar a manta dole a manta amma ya ce kar ka karka kar ka gafalta saboda gafalta mutum da kansa yake sau da yawa za ka samu yanzu sallar magrib muka yi da za ka jera mutane yanzu ka ce da allah a sujudar raka'an farko ne karo da allah a na biyu mai karo da Allah a na uku mai karo da Allah zuwa ƙarshe mai cin jarabawa wannan ta ɗaya saboda gafalta lokacin da muke addu'a hankulanmu ba sa kan addu'a suna wani guri harshenka saboda ka saba kawai yana rabba rabbana ajina shi duniya amma ranka yana wani wuri Wani shi ake nufi da gafalta shi ne abin da ibnu kan jauziya yake faɗa ita gafanta tarkun bikhtiyarin gafir da ne ka ne kai watsi da abin saboda ka ba za a ce ka manta ba idan aka tambaye ka me ka roki Allah su ju da farko ya ce na manta a ba mantuwa kai ba da larabci ba mantuwa bane me kai ka gafanta shine abin da Allah ya faɗa domin gafanta shine ka bar abu da zaɓin kanka ba wai a halin mantuwa ba kai da kanka ne gashi kai sujuda wurin addu'a amma sai ka yi watsi da tunanin abin da kake roƙon Allah zuciyarka sai ta koma tunanin wani abu daban wannan shine gafalta ba mantuwa bane to akwai bambanci tsakanin gafalta da kuma to idan zuciya ta gafalta la shakka mutum ba zai tuna abin da yake roƙon Allah ba saboda ka a wannan lokaci ba za ka suranta kana da rauni ba ba za ka turanta allan da kake roƙa yana da girma ya fi ƙarfin ka, zai iya biya maka duk tunanin baya da saboda haka ta jabu da babu ijaba ga wannan addu'a ne wannan shine mafi girma na sharuɗan ijaba ga addu'a jima da sunna mafi girman sharadi shi ne abinda ibn rajab ya faɗa cikin eh, jami'ar ulumi wa fikar yana mujallar da shafi 404 ya ce mafi girman sharaɗi na karban addu'ar bawa a lokacin da kake roƙon Allah zuciyarka ta suranta abin da kake roƙon kuma zuciyarka ta suranta rauninka ba za ka iya samun abin ba zuciyarka ta suranta girman Allah wannan abu da kake nema a wurin Allah kaɗan ne ba komi ba ne Allah zai iya biya maka idan zuciyarka tana suranta wannan to zuciyarka ta halarci addu'an da kake yi shi na abinda abdullahi bin masud yake faɗa haka na al-imam ya faɗa cikin kitabul azkar littafin ta akwai babi da ya a littafin al babu al ala huduril qalbi fi du'a ana faɗaitar da mu zukatanmu su halarci abin da muke roƙon Allah a lokacin da muke addu'a zuciyar ta halarta zuciya ta rika suranta abin da kake roƙon Allah sai ya ce wa'alan anna maqsudad du'a huwa hudurul qalbi addu'ar gaba ɗayan ta manufarta shine zuciyarka ta halarci buƙatarka a lokacin da kake gabatar ma Allah subhanahu wata'ala yace dalilai akan wannan suna da yawan gaske wannan shine abu na farko da ya kamata mu sani don haka na ɗaya a samu yaƙini game da ijabar da wato addu'ar da take roƙon Allah subhanahu wa ta'ala na biyu a samu halartar zuciyarka na uku idan zuciyarka ta halarta to dama zuciya ita ce jagoran gaɓuɓɓa na jikin mutum fala budda min tawabu wa tawba gaɓuɓɓan jikinka za su amsa in gaskiya ne abin da kake roƙon Allah to jikinka shi ma zai yi tawali'u za a ga kabar laifi saboda wanda kake roƙonsa ɗin nan kana girman girmansa duk sa'ilin da kake roƙon shi kaga ko idan akwai wannan tunani dole ne jikinka ya amsa ya zama to an samu ka daina laifi ka rage laifukan da kake ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya dace da hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba ku roki Allah alhali kuna tabbatar da cewa za a amsa mu wa'lamu ku sani anna Allah la yastajibu du'a'an Allah bai amsa wata addu'a min qalbin gafilin lahin Allah bai amsa wata addu'a daga wani zuciya zuciyan da ya rakkana zuciyar da ke shagalta zuciyar da yake wasa wannan zuciyar da take wasa Allah bai karban wannan addu'a kaga an samu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam إن الله لا يستجيب دعاء من قلب قاتل وأن يدك آية القرآن الله يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين حديث ينا سنن الترمذي رواية إسناد حديث نيني كو كما يندلو تكن سلسلة صحيحة حديث من أريبيا تكن لهدو دا سيئو جالو صغير حديث من أريبيا دا أربعين دبيا سنة أقوي حديث عبد الله بن عمرو وأن شما يكما دا ونن annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-qulubu awdiya wa ba'daha aw'a min ba'd zukata wato kamar jakankuna ne wata jakar ta fi wata girma wata jakar ta fi wata fadi فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس يا قوم يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذاكروا الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة روكيش الهالي كنا تبتروا زي أمسامكم fa inna allaha la yastajibu li abdin da'ahu an bahri qalbin gafilin manzo Allah yake saboda Allah zai karban addu'ar bawa wanda ya roƙe shi alhali zuciyarsa ta rakkana zuciyarsa ta gafalta hadisin al Ahmad kuma shi ma hadisin isnadin sa yana da kyau yana sahih suwar kalmi hadisin 2366 anan ya zama dole zuciyarka ta rika turanta abinda harshen ka yake faɗa shi ne abin da ibn kayyim ya faɗa cikin littafin misabu dari dari sa'ada misabu dari sa'ada shafin 125 falamma kana qalbu wi'an wal udnu madkhalu dhalika al wi'a'i wa babu. idan aka ce zuciya kamar jaka ce ina kofar ta ina kofar wannan jaka ai kunnuwanka su ne kofar jaka harshenka bakinka kofar wannan jaka don tunda manzon Allah ya ke zuciya kamar jaka ce ai jaka akwai kofar ta to da ina kofar take kana husul lil mawqufan ala hukm al istima'i wa aql al qalbi kunne ya ji zuciya ta hankalta harshe ya faɗa zuciya ta hankalta wal aqlu huwa dabu ma wasala ila al qalbi wa insani hatta la yatasallata min zaman to zuciyarka tana hankaltar abinda harshen ka ke faɗa abinda kunnuwanka suke ji abinda idanunka suke gani matukar babu wannan ya zama to ibada da kake ba ta da kafi abu na biyu ba addu'a kaɗai ba hatta zikiri haka yi da zikiri da addu'a dole ne zuciya ta hankalci abinda harshe yake faɗa wannan ya zo cikin alkur'ani wanda allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da zikiri ya mana bayani game da addu'a Suka a sura guda suratul a'raf suratul a'raf aya ta 205 Allah ya magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan yana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa amara ta'ala nabiyahu an yadhkurahu fi nafsihi wanda ya zo cikin mutum fatawa mujallal 15 shafin tara. akwai tabi'ai kamar al-Imam Mujahid ibn Jurayj wanda suka fassara me ake nufi da aka ce ma annabin yi zikirin Allah mahalicinka a cikin ranka me ake nufi waɗanda tabi'ai suka ce umiru an yadkuruhu fi suduri bi tabarru'i wal istikana duna raf'i sauti wa siyadi tabi'ai suka fassara wannan aya ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan zan yi zikirin Allah to a samu akwai nutsuwa tare da shi a samu akwai halartar zuciya tare da wannan zikiri sannan kada a daga murya wajen wannan zikiri kada a yi wannan maganar akan siffan zikiri Allah yake magana da kansa a cikin alkur'ani to in ka zo maganar addu'a kuma fa ita ma tana suratul arab inda Allah subhanahu wa ake kiranta ayatul du'a wancan ayatul zikiri aya ta 55 zuwa da shida Allah subhanahu wa ta'ala yake mana ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya kaga a suratul suratul a'raf aya ta 205 Allah yana magana akan zikiri yayi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wadkur rabbaka fi nafsika tabarru'an wa khifa tabarru'an wa khifa amma akan addu'a aya ta 55 zuwa 6 sai magana mu mabiyan Annabi sallallahu alaihi mana ud'u rabbakum tabarru'an wa khufiya kaga tun ba ana dai zikiri an kawo tabarru'an wa khifa addu'a an kawo wa su saboda haka yasa malamai suka ce da addu'a da zikiri ayatu sirri ne Allah subhanahu wa ta'ala yace innahu la yuhibbul murtajin Allah bai san masu wuce iyaka idan aka samu a addu'anka akwai tawali'u ya zamanto kayi addu'an nan ka koye lafazi ana so a samu ikhlasi inna kula yi fibul na Allah bai san masu wuce iyaka idan gaskiya ne zuciyarka akwai tawali'u gababun jikinka ma za su yi tasiri dole za a samu ka rage laifi shi yasa Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha sai ya ce wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin don haka anan Allah ya yi magana akan at-tabarru fihi ma fi dhikri wa du'a ma'an me ake nufi da at-tabarru at-tazallul wa tamakkun wal inkisar wa huwa ruhu dhikri wa du'a ya kasance lokacin da kake zikiri kalmomin da suke fita daga bakinka zuciyarka tana auna zuciyarka tana tunani a kai zuciyarka tana girmama Allah subhanahu wa ta'ala sannan tana bin ladubban da Allah ya tsara a cikin alkur'ani kaga zikirin ya dace da umarnin Allah Allah subhanahu wata'ala ya samu gaji amma ba zai yiwu ka saba ma Allah subhanahu wata'ala wajen bautansa sannan kuma ka samu lada ba don haka yasa da yace mana mu roƙi Allah tabarru'an wa khufiya sai yace jumlatan innahu la yuhibbul mu'tadi Allah ka baya son masu wuce iyaka ba ya so su saboda haka addu'ar da za ka yi ka tsaya a iyaka zikirin da za ka yi ka tsaya a iyaka to sai ka samu lada a kai wanda shine ya zo cikin littafin tafsiri kamar misali tafsirin al-imam sa'adi Rahman تيسير الكريم الرحمن مجلد له كتاب من رشدة رشدة له الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما ذكر الله أنا أزوجيا ana yi akan harshe ya zama to harshen ka na motsawa zuciya na surantawa wa huwa akmalu anwa'i dhikri wa ahwalihi fa amara Allah abdahu wa rasuluhu Muhammadan aflan farko akan zikir Allah bai kira mu ba akan addu'a sai Allah ya kira mu amma zikiri annabi aka kira saboda a nuna mana shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ikon yayi zikiri sai yanda Allah ya koyar da shi wazkur rabbaka ya muhammad kai zikirin mahalicinka kaga Allah ke koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam amma da aka zo akan addu'a fa ai addu'a yayin kowa na da bukata ud'u rabbakum ku kira Allah mahalicinku da yake addu'a ta shafe mu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya isar masa bukatunsa gaba daya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda saboda kamar manzo Allah bai da wata bukata amma mu ke da bukatu nan duniya zuwa kiyama saboda haka sai Allah ya ce ud'u rabbakum tabarruan wa khufiya amma zikiri fa ibada ce ibada ce khalifa don haka yasa aka fara da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda mu zan muna koyi da shi amma tsarin zikirin da addu'an duk ma'ana guda ne don haka Allah ya fara kiransa yace masa a samu kayan zikirin nan tabarruan shine bilisanika ya zamanto harshenka akwai tawali zuciyarka akwai tawali khifata zuciyarka akwai tsoron Allah fi kalbika bi an takuna khaifan min Allah wajil alqalbi minhu khawfan an yakuna amaluka ghayra maqbul lokacin da kake zikirin Allah kar kai garanti makanka Allah ya karba lokacin da kake addu'a kar kai ma garanti ma ranka cewa wannan addu'a dai an karba la ka rika fatan Allah ya karba ka rika tsoron ba ka yi abin daidai ba kar ka rasa ijaba alamatul khawfi an yas'a wa da fi takmil al-amal wa islahihi alamar da za ta nuna cewa kana da tsoron Allah ba za ka bar wannan addu'a ba saboda baka ga ijaba ba saboda addu'ar kanta ibada ce za ka ƙara dagewa ne sau da yawa za ka ji mutane suna cewa na yi shekara kaza ina addu'a babu ijaba da Allah a bani wata wato shi gani yake addu'a ce ba ba mai karfi ba don haka yana neman a bashi mai karfi ko ba haka bane ya samu ya zuciya wanda shi da kuskura ka nace ma addu'an in ka ga ba a karba ba sai ka ga ka dubi aikinka tunda Allah ya ce inna la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu wuce iyaka sai ka auna ta ina da wuce iyaka ko dai ta lafazin addu'an ne ko ta tsarin yadda nake yi ko ko ta ibada ta ce gaba ɗayanta ko kuwa ta halaye na ne ta mu'amala na akwai gyara sai kai ta gyara shi ta Allah tabaraka wa ta'ala yake wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an a ƙarshe ya sanya mana albishir inna rahmatallahi qaribun min al-muslimin rahmar Allah tana kusa matukar kana gyarawa kana tsoron Allah kana faɗa yi ka samu ijaba Allah madaukaki zai biya ma bukata to a can da ke maganar zikiri Allah madaukaki ce wala ta kun minal gafili ya kai Muhammad kar ka zama cikin gafalallu kar ka yadda ka zama cikin waɗanda suka gafalta su waye suka gafalta alladina nasullaha fa anfahum anfusahum fa innahum kurimu khairat dunya wal akhirah وأعرضوا عمن هم السعادة والفوز في ذكره والذي يكود كيغ سنة من ظن الله باب شك وأن يا قلت وأن يا أثار الله سبحانه وتعالى يكاري don haka Allah ya yi gargaɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam zikirinsa addu'arsa kar a samu gafanta matukar akwai algafla to wannan ibada ba ta karbuwa ya zo cikin bayanin yankin sun kai mai jauriya a littafin sa arwajin musfalki shafin 221 zikirul kalbi yusmirul ma'arika wa yahidul mahabba wa yusirul haya wa yab'atu alal makhafa wa yad'u ila al muraqaba abinda zai nuna mana cewa zikirin mu addu'ar mu tana da tafi. duk idan da kake roƙon Allah to addu'ar tana ƙara maka sanin Allah saboda wanda kake roƙon ai dole ka san shi sannan tana ƙara maka son Allah saboda ka san ba mai biya maka wannan bukata ce shi sannan tana sanya maka kunyar Allah in gaskiya ne idan kana roƙon Allah ai zaka ji kunyarsa ya baka ka saba mar kuma da ya saba baka ka saba mishi sai ka ji kana jin kunya to Allah da an bani kuma ban yi daidai ba a gafarta ne amma dai har yanzu ina kwaɗayi a ƙara ne wato addu'a tana sa ka ji kunyar Allah zikiri yana sa ka ji kunyar Allah kuma yana sa ka ƙara tsoron Allah waye da ƙoyin muraqaba sannan yana sa ka ka zama cikin kulawa da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a kodin shi yanzu an tafsir fil ta'ati wa tahawun fil ma'asi wa sayyi'ati wa zikrul lisan wahdahu idan mutum ya zama addu'a kawai yake da harshe bai turanta abin a zuciyarsa ba zikirin allah yake kawai akan harshe zikirin bai yi tasiri ma zuciyarsa ba ibn qayyim yake la yujibu shay'an min zalika al ba a samu wata fa'ida gaba ɗaya ga wannan zikiri da kuma addu'a dai wa in asmara shay'an fa samaratuhu da'ifa ko da zikirin harshe addu'ar harshe ta samar da wani amfani amfanin ba shi da ƙarfi ya ce amfani yana da rauni amma addu'ar da ya zama to harshe na yin zuciya na surantawa zikirin da harshe yake zuciya na surantawa wannan ita ce addu'ar da take da falala ita ce take samar da amfani ga mai yanta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace da sunnar annabi sa sallallahu alaihi wa sallam sai abu na uku wanda malamai suka ce bayanin Abdullahi bin Mas'ud yana mun ishara da cewa ita addu'a duk sa'ilin da kake yin ta dole ne ya zama sun ta sa maka tsoron Allah matukar addu'a ta dace da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu to ita wannan addu'a tana ƙara wa mutum tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tana sa ka ji tsoron Allah ko da kana roƙon wani abu ne to wannan addu'ar kanta karshenta za ta saka tsoron Allah saboda ai kana roƙon Allah shi ko Allah nan ai yana da girma duk sai da zama kana roƙon sa bukata ai za a samu in dai kana da tunani za ka suranta fushin Allah din da yake baka nema kana saba mishi saboda ka wannan addu'ar ya kamata ya zama ta kunshi tsoron haduwarka da Allah wato kamar misali duk sa'ilin da zamu roƙi Allah kada mu rika roƙonsa ni'ima kawai mu rika hadawa wato da tsaro daga azabarsa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya koyar da mu wannan a cikin alqur'ani ne ke cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana karshe aka ce waqina azaban nar kaga asali kana roƙon alkhairi ne amma karshe sai Allah ya koya mana kaga ka duba addu'a ce ma wanda ake arfa a lokacin aikin hajji Allah tabaraka wa ta'ala yake koyar da mu cewa mu rika roƙon alkhairi in mu roƙa to kada mu rufe baki face mun hada da tsaron Allah daga sharri daga kamun Allah daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala la shakka Allah ya bamu misali a cikin alqur'ani da annabin annabin sa shine annabi zakariya alaihi salam ya bamu misali a suratul anbiya ayoyi guda biyu aya ta 89 zuwa aya ta 90 in ka dubi yadda Allah ya bada misali da annabi zakariya za ka fahimci ta addu'a ba wai kai ta roƙon alkhairi kawai ake so ba ka rika haɗawa da tsaron Allah daga sharri da kuma azabarsa a ranar kiyama wato kana roƙon Allah kana faɗayi wurin Allah to kuma ka haɗa da tsoron Allah wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul waridin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا suna roƙonmu a hali na faɗayi da kuma tsoro suna faɗayin alkhairi kuma suna tsoron hukubar Allah ko ko azabarsa wa kanu da na kashi sun kasance masu tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu shine ya za a yi ka samu wannan tawali'u me ake nufi da shi wanda ibnu kayyim ya yi magana a kai a nan ma a littafin sa ilamul muwaqqi'in a juzu na shafin dari da hamsin da biyar as-sakina nutsuwa ke baka tawali'u ga Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu lana khashi'in al-khushu'u shine a samu tawali'u gabawa wannan tawali'u din abin da ke tabbatar da shi gabawa shi shine nutsuwa duk sa'ilin da zaka yi zikirin Allah a same ka da nutsuwa addu'a idan zaka yi a same ka da nutsuwa matukar babu nutsuwa to baka samu wannan tawarihun da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana a Shi shine ibn qayyim biya yace wa laqad jama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam usul a'mal qalbi wa furu'aha kullaha fi kalimatin wahida duk wani aiki na zuciya annabi ya dunkuda a kalma daya a hadisin mala'ika jibril lokacin da mala'ika jibril ya zo yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-ihsan sai manzon Allah yake al-ihsan anta abuda Allah ka annaka tarahu duk sa'ilin da zaka bauta ma Allah ka bauta mar kamar kana ganin sa fa ta'ammal kullu maqamin min maqamati din duk wani aiki na addini in zaka yi ka rika yin sa kana ganin kamar ga Allah wanda shi ke sa mutum ya samu alkushu wanda Allah ya ce ma annabi zakariya wa kanu lana khashi'in annabi zakariya da iyalinsa alkushu abin da ke baka shi shine nutsuwa idan mutum yana da nutsuwa to lokacin da zai yayi sujuda yake addu'a yake zikirin Allah subhanahu yana turanta kamar ga Allah ne yana ganin sa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa idza lam takun tarahu fa innahu yara idan ya zan baka ganin sa shi Allah subhanahu wataala yana yana ganin ka don haka dukkan wani aiki dukkan wani aiki na addini don haka yasa annabi yace anta abudallah sallah ibadatullah zikiri ibadatullah addu'a ibadatullah duk wani abin da za ka yi na ibada da azumi da hajji ko menene in dai ibada ce ka yi wannan ibadar a same ta da tunanin kamar ga Allah ne kana ganinsa ka annaka tara idan za ka yi addu'a ka rika suranta kamar kana ganin Allah ne wanda shi ake ce al wanda shi ne ya haɗa asalin aikin zuciya gaba ɗaya wanda matukar mutum bai suranta kamar yana ganin Allah bane a zuciyarsa to duk ibadar da yayi tana da rauni wanda shi yasa ake cewa yana daga cikin alamomin tashin kiyama akwai hadisin ubada bin sami ubada bin sami yace in shi ita shi'ita la uhaddithannaka bi awwal ilmi yurfa'u min an al-khushu abu na farko da za a ɗauke wa mutane kafin duniya ta zo karshe shine al-khushu kawali yushiku an tadkhula masjidal jama'ati yace nan kusa za ka shiga masallaci guda da ake sallar jam'i fala tara fiha fihi rajulan khashi'an ba ka ganin mutum daya a masallacin mai tawali'u mutane ba su da tawali'u hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahih jami hadisin na 6900 alama ce ta tashin kiyama mutane na ibada babu tawali'u ga Allah subhanahu wata'ala da larabci idan aka ce al ya shafi zukata idan aka ce al ya shafi gabubba amma duk ma'anar su guda ne gabar ka ya zama tana da nutsuwa zuciyarka ya zama tana da nutsuwa idan sun haɗu sai a samu alkushu amma matukar ba su haɗu ba to ba a samu alkushu wanda shi ne dalilin da ya yasa ibn qayyim ya yake nutsuwa ke kawo alkushu idan za ka yi ibada ka yi ta kana cikin nutsuwa idan za ka yi addu'a ka yi addu'an nan kana cikin nutsuwa abu na biyar shine bayanin al-imam daga cikin waɗanda suka yi sharhin sahihu muslim akwai al-imam wanda shekarar sa 834 da bonsa da duniya Allah ya littafin al-muslim lima ashkala min tafsir muslim a juz'i na bakwai shafi na 65 da mamu kurtubi ya ce da wanda ke duba ga Allah da wanda ke neman gafaran Allah da wanda ke wani aiki na ibada ga Allah an yattahi da fil qiyam bima alayhi min zalika muqinan anna Allah yaqbalu amalahu duk aikin da kake ka rika yin sa kana fatan Allah ya karba wa yaghfiru dhanba Allah ya gafarta ma zunubi fa inna Allah ta'ala kan wa'ada bi qabuli tawbati sadiqa Allah yayi alƙawari idan mun tuba zai karba wal a'mal salihah idan mun yi aiki na kwarai zai karba fa amma law amila hadhihi al a'mal wa huwa ya'taqidu aw yadhunnu anna Allah ta'ala la yaqbaluha wa annaha la tanfa'uhu idan kai ibada sai kana shakka lokacin da kake sujuda kana roƙon Allah Allah ina da bukata ka biya mun bukata amma sai kana suranta kai hanya Allah ma zai iya biya maka zuciya tana sanya ma shakka to wannan abin da kake shi ake cewa alkunutu min rahmatillah yanke tsammanin samun rahamar Allah maimakon kana da ladan addu'a da kake ba ka aikata min a'zamin kaba'ir mafi girman manyan zunubi ga Allah tabaraka wa ta'ala shine dan adam ya samu shakka game da al'amarin Allah mu saboda ka duk ibadar da zaka yi kazan da yaqini addu'a idan kana yin ta kar yi shakka Allah ina so ka bani lafiya ka karfafa ma zuciyarka din nan Allah zai baka lafiya kar ka yi shakka a cikin wannan addu'a domin da zaran ka yi shakka to baka da ijaba sannan kuma kana da zunubi na shakka game da al'amarin Allah don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas ya ku mutane idan za ku roki Allah ku roke shi antum muqinuna bil ijaba kuna mai tabbatar da cewa Allah zai karba ya zama akwai yaƙini a zuciyarka wannan addu'a da kake Allah zai karba kar kai kokwato idan ka samu kokwato to wannan shakka yana hana samun ijaba na shida wato shine nisantar haram nisantar haram wanda shi ma sharadi ne game da ijaba yana karkashin bayaninsa akan hudurul kalbi fi du'a ibn qayyim jawziya littafin jawabul kafi shafi na goma yake wa'lamu ku sani anna Allah la yaqbalu an min qalbin ghafilin lahi Allah bai karban wata addu'a daga zuciyar da ta rafkala zuciyar da ta zama to ta shagalta fa hadha dawa'un nafi'un mudibun lidda'i walakin ghaflata alqalbi an Allah subhanahu wa ta'ala idza kana al-insan fi qalbihi al to butilu quwwatan wannan gafalta da mutum ya yi komai daɗewar ka tana addu'a gafalta tana ɓata ƙarfin addu'ar ta ka saboda ka baka samu ijaba ce wa ka aklul harami idan mutum yana cin haram yubtilu quwwatahu wa Ta yi addu'an amma addu'ar ka ba ta da ƙarfi sai ta zama tana da rauni addu'ar ba ta da ƙarfi. saboda hadisin da ya zo a sahih muslim يا أيها الناس يا قوم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله لتركي لي الله بيكر قمونا أبو سيمي تركي وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين الله يشي ومن ذني يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وقال في البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم باب من بنشي تكالب من ذنين الله دمو duk umarni ɗaya Allah ya mana mu ci mai tsarki me ake nufi da mai tsarki halal Allah ya yi umarni gare mu idan za mu ci abinci mu rika cin abinci mai tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali ga mutumin da ya tafiya aikin haji ko mutumin da ya tafiya jihadi kaga tafiya ce da kai ta ibada mai girma ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أكبر mutum ya yi doguwar tafiya kamar najeriya ta je saudiya dubu nawa aka kashe an tafi an yi tafiya arfa an yi kura babu tsifa mutum ya zama dukun dukun ya daga hannuwansa ba abin da ya kai shi arfafa ce roƙi Allah ya mutu ya daiki ila sama ya rabbi ya rabbi Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani sai mazan Allah ya ce wa mat'amuhu haramun amma fa abincinsa a Najeriya haramun wa masharabuhu haramu abin shansa a najeriya haram wa malbasuhu haramun suturarsa ma haramci ba mamaki haramin da ke jikinsa na aikin hajjin ma haramci wa guziya bil haram ba mamaki shi kansa ma ne shi da haram sai manzo Allah ya ce fa anna yusajabu da zalika duk da cewar ya je filin arfa ka ina za a amsa mishi kaga kenan haram tana da tasiri ga addu'an da mutum ibn kayyim jawziya a littafin al-jawabul kafi ya ba da misali da hadisin da ya zo cikin uh, littafin Abdullahi bin Ahmad kitabun zuhdi wanda Alimamu Ahmad bin Hanbal ya ba da labari ya ce a asabu bani Isra'ila bala'un wani bala'i ya taba sauka ga bani Isra'il fa Juma makharajan bani Isra'ila suka fita bayan gari saboda roƙon Allah فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم أن إنكم تخرجون إلى الصعيد bayan sun fita daga garin sun tafi bayan gari saboda roƙon Allah zamanin da zamanin bulu Isra'il sai Allah ya wahayi ga annabin su yace ka gaya ku gashi yanzu mutanen gari sun fita bayan gari saboda roƙon Allah amma jikin da suka zo roƙon Allah da shi bi abdanin najisa jikin nasu tun najisa ne ka gaya musu haka tarfa'una ilayya akubban kuna daga min hannuwa kuna roƙona hannuwan da kuke roƙona da su kad eh, eh, eh, safaktun bi haddima da hannuwan kuka zubar da jinin bayan Allah kun kashe bayan Allah ba marasa laifi wa mala'atun biha buyutukum min al-harami da waɗannan hannuwan da kuka daga kuna roƙona kuka cika gidajenku da haram shine abincinku shine abin shanku shine abin ciyar da iyali yace Allah ya ce maka annabi ka gaya mu al'ana hina ishtadda gababi alaikum da ma ba ku fito ba da yaki ai fitowar naku yanzu ne ma fushi na ya tsananta akan ku saboda ai rainin wayo da hannun da ka saba ma Allah zaka daga kana cewa Allah ya baka ko ba wai tuba kai ba in ka tuba shi kenan ba tuba akai ba kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yake mab'amuhu haram abincinsa har yanzu haram ne abincinsa har yanzu haram ne inda ake ce ya riga ya tuba wannan daban ne ko eh, idan mutum ya tuba Allah zai karbi tubansa amma bai tuban ba wani ma zai yi ma Allah dabara ne bari mu saci dukiyar mu tura malamai su je makka su roƙa mana Allah gafara saboda ka sai a tura malamai kamar goma ko ishirin in kun je ku ta roƙon Allah ya gafarta mana haka Allah furu rahim wannan ba dabara ake ma Allah ba kaga kamar kare na kare na hankalin Allah subhanahu wa ta'ala kana ganin kai za ka iya mai dabara shine malamai suke ce idan ka shirya dabara ma Allah to zunubin ka ya fi wancan laifin da kai kafin ka yi dabara saboda yanzu da kake shirya dabara ga Allah ka jawo makan ka tsinuwar Allah subhanahu wa ta'ala eh, don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsine ma wanda ya halatta matar da aka take ta saki uku ai saki uku bai jawo la'antar ba saki uku zunubi ne kawai bai jawo la'anta ba amma da aka shirya dabara da za a halatta auren ya ba mu yi wance ta koma gidan mijinta na baki ya za mu yi to kai je ka aure ta na yan kwanaki kaɗan a kashe wuta sai ta koma to yanzu da aka yi wannan dabarar sai Allah yake na tsine muku albarka lokacin tsinuwar Allah ta sauko don ne don a lokacin ana tunanin za a yi ma Allah dabara kaga zunubin ya fi wancan ma girma idan ma akwai zunubi saboda mutum ya rabu da matarsa abu na bakwai wanda shine na karshe shine ikhlasi don haka yasa Imam Bukhari yayi babin da cewa wato babi da ke magana akan annafila min addu'a addu'a da ta zama to mai tsafta mai ake nufi da addu'a mai tsafta ya zama akwai ikhlasi a zuciyar mai a nan ma ibn kai mutawiya a littafin jawabul kafi shafi na tara ya tabbatar da ikhlasi da sauran malamai suna ce yana cewa addu'a fa innahu min aqwal asbab fi daf'il masrur ita addu'a tana daga cikin mafi karfi na sababi da ɗan musulmi zai riko da shi ya kare kansa daga wata cuta wa husulul matsulubin yana da wata bukata kuma nan da zai ya same ta walakin kare ta kallafu afar an sau da yawa mukan yi addu'an sai mu ga addu'ar ba ta tasiri ba me yasa yana cewa in ma bai ba su ji fi ba mamaki raunin yana garanta bi an yakuna du'a la yuhibbu Allah tana yiwa addu'ar ma da kake lafazin addu'an akwai kuskure lafazin addu'an kanka lafazin da yiwa akwai kalmar da kake faɗa wanda ka jawo ma kanka fushin Allah lima fihi min al saboda cewar Allah innahu la yuhibbu al-murtadi Allah bai san masu ƙetare iyaka wa ma bi ba'dil tana yiwa kuma zuciyarta da kake roƙon Allah ce da rauni wa adami ikbalihi ala lokacin da kake roƙon Allah zuciyar ba ta fuskanci Allah ba wa jam'iyyatihi alaihi waqtad du'a daidai lokacin da zaka roki Allah ka tattara zuciyarka ka miƙa ta ga Allah subhanahu ta'ala. tana yi wa raunin wato na zuciyarka fa yakunu bi manzilatil qawl saboda ka yace ita addu'a wato kamar bakali arrihu jiddan fa inna fahma yakhruju minhu khurujan da'ifa lokacin da za ka harba kifiya dan baka ba ta da ƙarfi, kifiyar ba ta tafiya ne ka saboda ka sai ka faɗi nan kusa la'akari da me ke sa kifiyar ka ta tafi nesa in ma da kusur mani min ijaba abinda zai hana kifiyar ka ta tafi nesa shine wanda addu'ar ka ta tafi ta yi nisa sai ka dubi abubuwan da ke hana Allah ya karɓi addu'ar bawa me da ne min aklil haram cin haram yana hana Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'a na biyu azzulm idan kana zaluntar bayan Allah to addu'ar ka ba ta tasiri kuma zaluncin nan yana ya shafi rayuwarka gaba daya saboda ka zaka koma iyalinka ka cuce ta a ayyanka makwabtanka na karkashinka abokan hulɗanka sun sai ka duba waye wanda akwai hakkinsa a kanka baka shi ba kai ta gyara wa rainin zunubi alal qulubi sannan tsatsar da zunubai suka yi mazukatan mu wannan tsatsar ita ma tana hana ijaba ta Allah subhanahu wataala saboda kai sa aka ce duk sa'ilin da ka roki Allah bukata ka hada da neman gafara saboda baka sani ba ko zuciyarka akwai tsatsa wannan tsatsar tana hana samun ijaba saboda kai ka ce Allah ka bani kuma ka hada da Allah ka gafarta min don akwai abin da yi ban sani ba kuma da wanda na sani da wanda ban sani ba Allah ka gafarta ne to tsatsar zuciya ita ma tana raba mutum da ijaba wasu la'il gafla wa sahwa wa lahwi haka nan shagalta da wasanni wato idan sun rinjayi rayuwar mutum to yana hana samun ijaba wa galabati ha alaiha kama fi mustadarakin hakim yadda aka samu hadisin Abu Huraira wanda muka karanta wa Allah wa antum muqinuna bil ijaba don haka anan sharaɗi ne a samu ikhlasi kafin addu'a ta karbu sai kai mamakin mutumin da zai zai ɗauki kuɗi ya ba wa malami saboda malamin an san shi yana addu'a don ya samu biyan bukata la shakka ta nemi addu'a wurin bayan Allah na ƙwarai sunnar manzon Allah idan kana da bukata ka ce jama'a su taimaka ma da addu'a ko wanda kake ganin akwai alamar shirya a tare da shi amma a zamanin mutum da za ka samu akwai malamin ba da ke zama a gefen titi zai zauna a gefen titi ya buɗa alƙur'ani ko ya buɗa littafinsa me yake nuna ma in kana da addu'a zo ga mai yinta ko ba gaskiya ba ne me yake nema kuɗi ne? koko mutum ya tara malamai su yi masa tilawar alƙur'ani na'am waɗannan malamai suka haɗu aka ba su kuɗi me yasa suka yi tilawa ba su yi tilawar nan saboda kai ba sun yi tilawa saboda ne saboda kudinka saboda ka babu ikhlasi duk aikin da ya zama babu ikhlasi aikin banza ne wanda shi ne ka'ida duk aikin da babu ikhlasi wallahi ko mutum ya yi shi ya yi aikin banza bare irin wannan babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya gama rayuwarsa har sahabbai suka gama rayuwarsu har tabi'ai suka gama rayuwarsu ba za ka taɓa samun inda aka haɗu a sauke alƙur'ani don biyan bukata ba babu shi wannan babu shi a sunan manzon Allah don babu ikhlasi saboda haka ibnu kayyim jawziya yake da ikhlasi da kwadayi ba su gamuwa لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والقمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والماء yace in dai za a ce wato ikhlasi da son duniya sun haɗu yace to wuta da ruwa za su haɗu ba za su haɗu ba saboda ka duk mutumin da ke son ikhlasi to na shakka sai ya rabu da faɗayin abin hannun mutane sai ya rabu da yabon mutane sai ya rabu da soyayyar mutane ya dubi son Allah ya dubi yabon Allah ya dubi biyan bukatar Allah amma duk mutumin da zai waiga ga mutane saboda aikinsa babu shakka shi da ikhlasi cikin ban kwana saboda haka dole ne a samu ikhlasi cikin addu'ar da muke mu tsarkake zukatan mu don haka yasa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi shi a boye aka gaya mana addu'ar da za a yi mu yi mu yi ta a boye saboda boye addu'ar ita ce tafi samar da ikhlasi ga Allah subhanahu Allah subhanahu ya ba mu da abin faɗa akwai tambayar da wani malami ya rubuta dangane da zikirin safe da yamma za a iya yin sa a gida ko a ofis ko ana tafiya ko a cikin mota ko a kwance babu shakka zikirin safe da yamma ana iya yin haka amma asali shi annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa har ya bar duniya abinda sahabbai suke idan an yi sallar asubahi zama suke suna azkar har rana ta idan babu larura wannan shi aka fito amma ba sharadi ne wanda bayanin ta ya zo cikin fatawa lajina mujallal 24 shafin 177 wanda ke da uzurin da ba zai zauna a masallaci bayan sallar asubahi ya zikiri ba yana iya zikirin nan a hanya yana iya zikirin a mota yana iya zikirin a gida a kwanci yana iya zikiri a zaune allazina yadhkuruna allaha kiyaman wa qu'udan wa ala junubihim shi zikiri ba shi da lokaci ba shi da wuri da aka ce dole sai nan za a yi tambaya ta gaba a wajen azkar ce ana iya karanta sayyidul istighfar sau da yawa ko sau daya sau daya ake karantawa la shakka abinda hadisi ya zo cikin sahih bukhari shine hadisin 6306 inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu game da sayyidul istighfar sau da ku ana maimaitawa ba shakka da an faɗa tambaya ta biyu yace zikirin da ake subhanallahi wa bihamdihi adada khamsihi wa riba nafsi shi wannan addu'a sau da yawa ake yin ta ko sau ɗaya wannan addu'ar ta zo a sahihu muslim ita ce hadisi na 2700 da 26 abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ana yin sau uku kawai wato wajibi ne mu kiyaye don haka yasa bakar abu zaidin ya rubuta littafin tafsihud du'a littafin tafsihud du'a yana da muhimmanci wato yana karantar da mu ka'idar zikiri da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zikirin da ya yi shi sau ɗari ko fiye da sau ɗari an ce a yi haka akwai zikirin da an ce sau uku akwai zikirin da an ce sau daya to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana adadi na azkar kai baka da ikon wuce wannan baka da iko domin duk tunaninka baka kai tunanin manzon Allah tunaninka shine idan ku akwai da istighfari an kira ki sayyidu shugaban duk lafuzan istighfari ai ko wannan shi kamata a rike shi kuma za Allah sai ce to sau ne kaga kai tunaninka ya kamata a rike shi a kai akai akai nana da dai hakan daidai ne na shakka da manzo Allah ya faɗa duk da cewa akwai malaman da ke ganin ba laifi tun da dai istighfari ban gafaran Allah kai dan ka wuce adadin ba a cewa kai laifi amma tsayuwa ta inda aka yi umarni wanda shine mafi dacewa ga musulmi wato ta wajen riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ta karshe ce akan carbi amfani da carbi wajen azka <clears throat> shi carbi asali ba shi da asali a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka a duk wani malami da ke kokarin tabbatar da carbi yana da asali yana wa hada kansa babu carbi asali a zamanin mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya zo cikin tafsiru eh, du'a inda malamin ya yi kokarin tattaro bayanan magabata gaba ɗaya akan matsala ta carbi to illa dai abin da ya tabbatar shi ne shi carbin shi ne asali babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka amfani da shi kamar amfani ne da calculator ko wani abu haka na lissafi to anan akwai wanda ke rikon carbin a matsayin shi kansa addini to inda kuskure yake zuwa ke saboda haka yana ganin in yana rike da shar'i kawai zai tafi aljanna san bai kuma za ka ga ko da zikirin yake baya kirgawa ɗaya bayan ɗaya tunda ya ɗauki shar'in shi ne na haka zai kama ya ringa zan shi fi ga ya ajiye aljihun shi ke ya gama zikiri ko kuwa ya rike shar'in yana ganin akwai wata falala akwai wata fa'ida ta wannan shi ne hadari amma ga wanda ya rike shi a matsayin abin littafi. shi matsalarsa tana da rabi wanda shi ne abin da ibn taymiya ya magana a kai cikin majmu'u fatawa mujallal 22 shafin 106 ibn taymiya ya ce akwai mutumin da zai rike karbi saboda lissafin kawai matukar a zuciyarsa bai dauka karbin ne addinin ba ya dauke shi a matsayin lissafi saboda kar ya wuce adadi domin akwai adadi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga 33 kaga tsayuwa a ukun shine sunna to saboda yawan rauni da muke da shi wani za ka samu da ya fada littafin kafin ya kai biyar hankalinsa ya tafi wani gudu to amma inda tarbin yana rike adadin ko da hankalin ya tafi tarbin zai dawo da shi yadda dai ba zai wuce wannan adadi ba wato ya ta'allaka ga zuciyar mai rikon abin idan bai rike shi da wannan manufar ba babu laifi gare shi wanda shine bayanin ibn taymiya kuma shine gaskiya dan mutum ya yi riko da tarbi ba a cewa ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda a matsayin lissafi kawai yake illa dai la shakka ya bar sunnar manzon Allah ta wajen amfani da yatsu ta wajen lissafi tunda manzon Allah ya ce innahunna mas'ulatun wa mutanfaqatun Allah zai yi tambaya ga yatsun mu kuma za su yi magana a kiyama to saboda haka kai da yatsun tunda shi manzon Allah yayi shi ya fi dacewa wanda ya da carbi fa bai laifi ba matukar bai yi riko da carbin nan a matsayin ibada ba wa an la